Ina kuke ‘yan Real Madrid? Ku ce da su mun fi su, mu ne a gabansu ‘yan basa ‘yan Manchester, zidan ne dodansu ‘yan baya Munich ku tsaya. Za mu kama Liverpool, hala hala hala hala Madrid. Ah, ina kuke ‘yan Real Madrid? El Clásico, mun ci banza. Ina kuke ‘yan Real Madrid? Ku ce da su mun fi su, mu ne a gabansu ‘yan basa ‘yan Manchester, zidan ne dodansu ‘yan baya Munich ku tsaya. za mu kama liverpool hala hala hala hala madrid ah ina kuke yan real madrid el clasico mun ci banza